jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah mu da dare kwana biyu ban fito na yi magana ba abubuwa na ta faruwa kala kala sai dai ta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibat allah allah ka gyara mana najeriya da shugabannin najeriya wannan gwamnati ta apc babu abin da ta ka a najeriya banda masifa da bala'i yanzu ku duba ku gani yau tsawon sati biyu ba mu da wuta amma wai a haka wai a jiya wai aka ƙara kuɗin mai wai ku kashe mutane za ku yi gaba ɗaya ba tsaro mutanen da suka mutu a asibiti a sanadiyar rashin wannan uh, wutar da aka samu allah yawa da su kuna ta kago mana bala'i da masifa ana cikin wannan matsanancin masifa munan arewa kuna so ku ta cutar da mu kuna so kun haɗu da wasu shugabanni mu daga arewa inda ba arewan bace a cikin zuciyarsu ba jihohin mu bane a cikin zuciyarsu kansu ne kawai da aljihunsu kun haɗu da su yanzu a kudu an isa ɗauke musu wannan watan ta tsawon sati biyu ni wallahi tun da na taso da wayo na da sani na ni dai tun da na taso ban taba gani inda aka ɗauke wuta aka yi wannan tsawon kwanakin ba tun da aka haife ni a duniya ban taba gani ba kuma wai ana cikin wannan bala'in da nake ciki ga rashin tsaro ga talauci ga abubuwa kala-kala wai amma kullum sai ƙara ta'aukura mutane kuke ƙara kuntata ma bayan Allah kuke yi wai a haka wai aje aka sake ƙara kuɗin mai yanzu ku da kaɗan-kaɗan da kaɗan-kaɗan kullum sai kun ƙara mana kuɗin mai kenan kuma wannan masifa kullum tana karewa ne akan na ƙasa ha talaka najeriya in za ku halakarta ku halakarta wallahi duk uban da ya ƙara suwa ya ce ku fito ku ƙara zaɓen waɗannan mutanen wallahi tallahi ku yi maganin shi mutane marasa kishi kawai idan za a ba ku yan canji kawai sai ku zo wasu sa social media ku fito ku ta musu wani kamfen eh, na banza da na ana cutar da mutane ba za ku fito ku faɗi gaskiya ba haba haba wannan wani irin rashin kishin naka ne to muna addu'a ubangiji Allah abin da ya fi karfin mu Allah mun san bai fi karfin ka ba Allah mu ma muna da kurakurai da laifuka ya Allah ka gafarta mana ka gyara mana wa'annan azzaliman shugabanni azzalumai sun ina kyautata ta ma ba su san halin da talakawa suke ciki ba mutane yanzu a Najeriya nan wallahi akwai wanda ma sau ɗaya wata rana baya samun abinci balantana a ci so uku ana cikin matsanancin rayuwa ana cikin wahalar rayuwa amma kullum ƙara ƙuntatawa mutane kuke yi sannan bari in yi tsokaci akan kan jihar mu ta Kano Allah ya haɗa mu da kidahuman shugabanni eh kidahuman shugabanni wanda ba sa kishin mutanen jihar Kano ba mutanen jihar Kano bane a cikin zuciyarsu wai sun je sun kai kara wai ba sa so a tura mu da uh, kowace local government grant ɗinta wasu kuma sakararru har sun fito suna murna suna cewa wai eh ba za a tura ba za to ku yanzu in ban da dodewar basira da rashin tunani wannan ba adawa kuke yi ba wallahi wannan abin da kuke kiyayya ce da hassada kuma hassada kugun gunci. duk mutumin da ya ɗauki hassada wallahi a mazaunin maɗauri to ya ɗauko hanyar da zai rusa kansa wallahi ka dinga faduwa kenan ai duk mutumin da Allah ya ce wane ne to wallahi tallahi kai hakuri amma in dai hassada ce ko to wallahi sai dai ta kashe ku Haka nan za ta kashe ku ta kashe ku ta kona muku zuciyarku a haka za ku ƙare wani irin abu ne wannan yanzu in an bada da kuɗin nan an tura ma kowace na government kuɗinta kuɗin da mutane nawa ne zai zagaya kowa ya amfana ai aiki a lokacin gwamnan jama'a su fita daga cikin kwancin rayuwa amma kuna ta biyu kuna ta sai wai kun san to barin ga muku wallahi kalmar da mai girma gwamna ya faɗa injiniya abba kabiru yusuf ya ce uban kuturu ya kaɗan balantana na makaho sai dai ku wannan ɓata lokacin ku je kotu kuma kotu ba kotun mahaukata ba ce domin kotun sufurin kwan ita ta bada wannan damar cewa lallai lallai a fito a yi wannan zaɓen kuma doka aka ba aka yi shi kuma ita ta bada damar cewa kowace lokal government a dinka tura mata da grand ɗinta to wace ƙaramar kotu za ta zo ta yi wani shirme a yadda da shirmanta doka ba aka ba da ka ake yin abubuwa ba saboda haka da Allah ku shafa mana me ake ta ku bar mu zauna lafiya duk wannan cakurkuri cakurkurin da kuke yi wani an je kotu an je kotu ba da ka ake yin abu ba na shirme ne na banza grand din su kamar ya sauka a cikin account din su magana banza ce daga bakin mutanen banza da ku kuma eh, me zan kira ku eh, eh, ba ku san ma ciwon kanku ba suna amfani da ku ku zo kuna ta wani abu garin ku ake kashewa ana cutar da yan uwanku siyasa ba hauka ce siyasa ka fito kai adawa inda mutum ya kuskure ka fito ka nuna masa kuskuren shi shine siyasa ba ku fito ku dinka cutar da garin ku ba Allah dai wadaran naka ya lalace wallahi Allah ya kiyaye Allah ka gyara mana kasar mu ubangiji Allah subhanahu wataala dukkan wanda bai da yanda zai Allah ya hore masa yanda zai ina kira ga matasa ku fito ku nemi sana'o'in ni ku fito ku nemi aikin ni ku dage kowa da kowa ya fito ya fafutuka ya nema wannan talaucin ka fito kawai ka nemi yanda zaka ka tsira da rayuwanka Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya mana maganin abin da ba za mu iya ba amma APC insha Allah ta gama mulki a Najeriya gabaki da izinin Allah azzalumai da ba sa duba na ƙasa da su